ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد يا أخوان مسلمين نعم لبيتنا في المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya nuna mana wannan yammaci mai albarka yammacin ɗaya ga watan azumin ramadan hijirar manzon Allah shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah jiya mun bude tafsirin alƙur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka da bayanan da muka gabatar cewa insha Allah yau za a soma tafsiri na alƙur'ani mai girma to kuma alhamdulillah ya je dai mun tashi da azumi na ramadan kuma jiya har a nan yola nan jineta an ga watan azumi unguwar mutan jansawo ɗan uwa da dama sun fita an leka kuma an gani dama wannan shi ne abin da ake so maunar Allah ta yara mun Allah su bata da rikiyar ke da su da tigi wa afdiru da ru'yatihi ku yi azumi don ganin wata sannan kuma ku ajiye azumi saboda ganin wata bayan ga wata ni ma na fito na daidaita sai dai ban iya gani ba amma da yawa daga cikin yara da sauran yan wato sun ga wata kuma na kira mai alfarma sarkin musulmi na mishi waya alhamdulillah na sanar da shi cewa an ga wata har a inda ne kowa ya gani amma ni ido na gani ba ce to "Ina Allah ya gani kan jawabi sai ya ce kowa ya gani amma shi bala da gani ba na ce alfama ko kai ma ta fito wani gina in sa ido ma da kasar da ba rawa ba saboda haka alhamdulillah mutanen nawa sun gani nan jimaita an gani jihar fara sun kira sun gani jihar kogi sun kira sun gani lagos an gani wurare da dama duk sun fi kira mawaya an sanar da mu cewa an ga wannan wata na ramadan wannan abin murna ne abin farin ciki ne allah subhanahu wa ta'ala ya raya mu mu ga wannan wata da rayuwar muna addu'a allah madaukakin sarki ya sanya albarka wani malami na cewa da za a tasar da matattu da suka mutu a ce me kuke so a yi muku guda ɗaya tas kowane zai buri a shi dama ya yi nafila ko da raka a biyu ne a cikin wata ramadan saboda albarkar da yake cikin wannan wata a wannan wata Allah ya karsa a bude kofofi na aljanna kofofin wuta gaba daya a kulle sannan bayan an bude kofofin aljanna an kuma kulle kofofi na wuta Allah hana wata ala sai kuma ya gafata zunubai baki daya sannan ya yi mana baiwa da wata ko dare nan da daga tsotsari wanda yake da tsotsari ya kai umin sha. to Allah ya haya ka kaga wannan ya kamata ka gode wa kuma ya kamata kar ka yi wasa من kama رمضان إيمانا wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ba watan bacci ba a yi bacci gwargwaron hali a tafi kuma cikin dare a raya daren da ibada sannan ana kama shaidanu a ɗaure su shi sa ka ga sabon Allah ya rabu cikin wata mafi yawa za ka ga da wuya ga ana ta ko komai na canja aljanu masu sa mutane sun sabon Allah su ma an kama su za ka ga kowa na ƙoƙarin ya ga cewa yana kusanta masallaci na cika ana azumi ba wurare irin wannan na karatu wurare na ibada duk mutumin da yake zuwa irin wannan wuri da albarka yana ƙara kusanta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala hadisi ya inganta babu wurin da zaka je hatta ka je niyyar niyyar ka ta zo wannan wuri ko ba don Allah ka zo ba ko ka zo ne da niyan watakila ana raba wani abu za ka samu ko wani shugaba na wurin in ka je ka lallaba ka gaishe shi bukatan ka zai biya to duk wanda ya zo wannan mala'iku suna kewaye wurin nan da ire-iren wannan majalisa sai Allah ya tambaye su ina kuka fito ba wai ka sani ba saboda shi kamilin na iko na ubangiji ya fi su sanin inda suka fi amma ba ku gani wato da yawa Allah zai ce ba ka jin Allah ya ce na yi muku ya ce mun yi muku kaza mun muku kaza don nuna isa da girma na Allah su yana wata sai Allah mun fito da inda ake ambatonka ake neman gafaranka ake girmama ka ake neman aljannanka sai Allah ya ce wayanda suka haɗu a wannan wurin abin da ya kawo su kenan su fi, sai Allah ya ce to ina ce da mu tun da ba su gani ba kuma sun zo sun taru saboda ni kuma sun daure sun yi haƙuri sun saurari na dukkan da suna gafarta mu me suke nema a kare su ba su so shiga wuta Allah ya ce to na ba su aljanna sai wani mala'ika ce ya Allah a cikinsu akwai wanda ya zo ba haka ya kawo shi ba abin da ya kawo shi akwai excellence yana wuri akwai honorable na wuri akwai mai martaba na wuri akwai alhaji wani na wuri yana so da yi maula don ya dan samu wani abu ya samu abin da sa a baka sa a baka ya fi a ranar shi ya zo saboda wannan ne ba don kai bane Allah sai lafiya ya haƙura ya saurari ayoyin Allah shi ya yi haƙuri da shi aka zo har aka tashi sai lafiya har da shi shi ma an gafarta mishi an ba shi aljihar akwai wurin da ya wannan to mu daure kuma bai ta fari sannan kana zaune addu'o'in da ake yi duka in ka daga hannu ka Allah wuri ne da Allah yake karɓar addu'a ya Allah ina da bukata saboda na zo irin wannan wuri don neman yardanka Allah ne ma ka biya min bukata Allah ka gafata min Allah ka min kaza ina kamo kafa da irin wannan aiki na alheri saboda ana roƙon Allah ana kamo kafa da ayyuka da kai na alheri ka samu wasila da zai kai ka zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya ce ya yi lazina man zakun laha wa tabu ilaihi wasila ya kuma imani ku ji tsoron Allah ku nemi wani wasila wani aiki da zai kai ku zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to muna fata wannan wata da muka shigo Allah ya sanya albarka mai yawa ciki Allah ya sanya mu cikin wanda ake yantawa Allah ya gafarta mana ya ba mu aljanna kuma Allah ya ta mana maimaitawa mai yawa to yau za mu soma tafsirin alqur'ani mai girma za mu tashi wani sura suratul munafiqun to Allah rahma Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله نعم والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد lẹ́sẹ̀ rẹ̀. ìjàkàlù àìmáàràhùn jùlọdẹ̀ ìpàtàkù àrùn tàbí lílà. كأنهم خشب مسندة نعم يحسبون كل فئة عليهم وهم دعسوه فحذرهم نعم قاتلهم الله أن يوفقون تو بسم الله الرحمن الرحيم لسونا الله من رحمة مجيكي سورة المنافقون wannan sura ana ce da suran suran munafukai suratul munafiqun suran wa munafukai Allah ka tsare mu da munafurci amin wannan sura madaniya an saukar da ita a Madina kuma sha'anuha yadda sha'anin wannan sura yake kamar sauran sura da aka saukar a Madina tana karantar da hukunce-hukunce na shari'ar musulunci galibi surar madina na karantar da mu dokoki na allah subhanahu wa ta'ala da allah maɗaukakin sarki yake so bayansa su aikata don haka wannan sura za ta bayyana mana ɗabi'o'i da halaye na ainihin wato munafukai munafurci yana da haske, menene ma'anar munafurci shine ka ɓoye wani abu ka bayyana saɓaninsa abin da ke cikin ranka daban amma abin da ke bakinka kuma daban kana ji kana gani ga ainihin wato ɗan uwa zai fada cikin wani masifa amma Allah Allah kake ya fada cikin masifa ka shirya miki gadan zare yau maimakon ka faɗakar da shi cewa ga hatsari a gabansa amma a fuskar sai ka nuna mishi a lafiya lau amma a zuciyarka ba haka yi ba wai wani kisa na bafulatin amma na jin kisa nan ba gaskiya wajen wai ba fulata ne sai ya ga dan uwansa a bakin rijiya zai fada dan uwan kuma ya miki wani abin da ba daidai ba sai ya ce wani abu zai kasance amma ba zai fada ba sai ya kasance sai ya shiru sai da ya ji ya fada zundum sai ce ya kasance kaga wannan kisa ba gaskiya ba eh to dai a gane ne ne ainihin wato munafurci kaga abu wato ka ɓoye abin da yake gaskiya ka bayyana saɓani saboda haka wancan kisa na jin yan borno ne suke zolayen fulani su ma mun zo kansu bare-bare akwai nasu da yawa to Allah madaukakin sarki ya gwada mana a cikin wannan sura malamai suka ce dalilin saukan wannan sura akwai wani ɗan gidan wato ɗan kan da kuma ɗan gidan abdullahi ibn salul shugaban munafukai na madina wanda yake na da kuma ɗansa abdullahi ɗansa musulmi ne ɗansa mu'mini ne sahabi ne na manzon Allah to amma uban ba musulmi ba ne munafiki ne ya bayyana musulunci a baki amma zuciyarsa kafirci saboda haka munafurci kashi biyu ne akwai munafurci na ikitali mutum ya kudurce a cikin zuciyarsa in manzon Allah da in abinda manzon Allah ya zuri alkur'ani mai girma da murna da farin ciki yayin da musulunci da musulmi ya samu cikas duk wanda bala'i zai fada wa al'ummar musulmi ya yi murna da fadawa da karaya da ya sami al'ummar musulmi ko musulunci wannan ya kai ga kafirci irin wayannan waɗanda suke da wannan kullum a cikin zuciyarsu na gaba da manzon Allah a ɓoye ko gaba da littafin Allah a ɓoye ko murna lokacin da al'ummar musulmi yaƙinsu ya karye ko kuma musulmi suka samu nasara ya shiga cikin baƙin ciki to wannan munafurci ne na itikadi yana kaiwa ga ainihin wato kafurci sune wanda Allah yake cewa innal munafiqina fi daraki al-asfal innal munafiqina na daraki al-asfal min an-nar lan tajida lahum nasira innal munafiqina lalle munafukai masu irin wannan siffa na kin manzon Allah na gaba da Qur'ani na koye kafirci a cikin ransu su bayyana musulunci fi daraki al-asfal na, suna kasan kasan wuta a yi alkiyama su za a yi foundation na wuta da su a kawo kafirai a ɗaura a kan su a kawo sauran masu laifi a ɗaura a kan kansu kaga babu ranar da za su fita in akwai ran da kafiri zai fita to su za su fita su ne in sun shiga wuta har abada to abdullahi bin salul yana cikin wayannan masu gaba da kiyayya ga musulunci masu gaba da kiyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai aka samu kace nake wurin shan ruwa har aka soma doke doke ɗayan ya soma cewa ya ku taron muhajirun ku taho shi kuma ya soma cewa ya ku taron ansarawa ku taho kenan har an soma sanya gaba tsakanin almuhajirun da kuma ansar shi wannan shugaban munafukai abdullahi bin salul sai ya wata kalma mummuna ije su. mutanen maka manyan wata baƙi sun zo garin madina mun siyar da su sun yi kulkul sun yi kyau kamar dai ka siyar da karen ka ya dawo yana cin kare ya yi kitse kuma yanzu ya dawo kai zai ci za ba komai dama an fito daga wurin wani yaki yake abin da zai faru in muka dawo madina sai 'yan gari sun kori baki sai masu daraja sun fi da walakantattu la'in raja'ana ilal madinati ya na la'in raja'ana ilal madinati la yi kuridanna la'azzu min halabal tallafi walillahi la'izzatu wa liratulihi walil mu'minin sannan walakin la yace la in raja'na ila madinati lalle in muka dawo garin madina la yukhrijanna al-azzu minha al-azab lalle masu izza masu daraja za su fidda kaskantattu abinda yake nufi ire-irensa su ne 'yan gari za su kori baƙi annabi muhammad sallallahu sallama da sauran sahabbai da suka fito daga makka haka dai al'adan yake a sauran garuruwa haka yake a duniya inda babu addini za ka samu duk inda 'yan ƙasa suke garinsu in wani bako ya zo Allah ya ɗaukaka shi ya samu wani daraja ya samu wani kima sai ka ji suna ce bako ne ba wai yaushe zo garin nan har ma akwai wasu ke cewa ka sun suna wannan ƙasa ka biya ya kama da ƙasan garin ku akwai su ko su suna ma kusa da mu wai ka sun suna ƙasan ka ji ka koma ƙasan ku kenan a sai masu wannan ɗabi'a jikoki ne nawa abdullahi dan salur irin abin da ya gaya wa kenan wa manzon Allah da sahabbai kenan duk musulmi na kwarai in ya ga wani bako a garinsu ya zo har baƙon Allah ya ɗaukaka shi ɗaukakan baƙon ɗaukakan su to kai garin ku ne an ji kai ɗan ƙasa ne to ɗan ƙasa ba ko fifi a jihunsa Baƙo kuma ya zo garin Allah ya miki arzikin a garin ku kuma ya yi gida a garin ku ya ma aure a garin ku ya yi gine-gine a garin ku ya kawo arziki a garin ku har ma bayi da inda yake alfahari sai garin ku shin ya kamata ku gode wa Allah kan wannan ko bai kamata ba ke yasa mutanen Madina lokacin da manzon Allah ira da amincin Allah tabbata gare shi aka je yakin hunai aka samu ganima aka samu walwala manzon Allah da ya tashi rabawa sai ya ce raƙumi ɗari a kaiwawa ne ɗari a ne ɗari a ne duk wanda manzon Allah ya raba musu mutanen ina ne mutanen makka ne da sauran ƙauyuka su 'yan madina gaba ɗaya ba ba su komai ba suka yi fushi suka damu Sai wato mu mai muka yi wa annabi an rabe man gaba ɗaya a wurin yan uwansa mutanen makka har sun sama magana ƙasa ƙasa to dai wata kila ko zai koma garin su ne domin yanzu gaba ɗaya mutanen madina bai ba mu komai ba rahoto sai zo manzon Allah sai annabi ya tara manya manyan su yace ku zo na ji abin da kuka faɗa kuma ya kamata dama ku faɗi irin wannan amma bari in gaya mu na muku komai Allah ya kawo ni ya fidda ku daga kangi na jahilci da kafirci zuwa ga musulunci dalili na kuwa gane musulunci Allah ya ɗaukaka ku Allah ya martaba ku haka ne ko ba ka fuskaci haka ne ya rasu Allah ya muku kaza saboda ni Allah ya muku kaza saboda ni sai ke ku kuma ku faɗa mana kuma ku yi magana ku ce ya rasu Allah ba za mu yi magana yake a in kun ga dama sai ku ce to kai ma ai mutanen garin ku sun koro ka ka dawo madina muka karbe ka za ku yi wannan gori suka ce wallahi ya rasulullah ba za mu iya sai manzo Allah yake to da kuka ga na dauki dukiya na ba wa ne raƙumi ɗari an ba wa ne ɗari an ba wa ne ɗari an ba wa ne ɗari na raba musu dukiyan gaba ɗaya rarrashin zukatansu ake sabbin shiga addinin musulunci in ba an ba su wannan ba za su bar addini shin ba za ku gode wa Allah ba su an raba musu duniya an ba su duniya an ba su duniya sun koma makka garinsu da raƙuma ku kuma in kun tashi komawa za ku koma madina ku koma da manzon Allah da ku da su waye fi riba suka ce wallahi ya rasulullahi mu muka fi kowa riba yake kai mutanen madina wallahi rayuwata a madina take kuma a madina zan mutu kuma duk wanda ya so mutanen madina saboda ni ya so su kai duk mutumin da yake da buri a duniya Allah ya kashe shi ya roƙi Allah ya mutu a madina duk wanda ya mutu a madina zan cece shi gaban Allah ran tashin an gama musu ko ba gama ba ga su ko ba ko ne daga ina ya fito daga makka ya dawo madina amma Allah ya ɗaukaka madina irin darajar da Allah ya yi wa makka ta harshen annabi ibrahim sai manzo Allah ya roƙa Allah ya yi wa madina ma irin wannan daraja saboda haka wannan shugaban bukai, abdullahi ibn salul sai ce la in raja'ana ila al-madinati ai mu ne yan kasa to lallai in mun koma garin madina da ya al-azm min al-azab za a fidda duk wani babu kaskantattu za su fita masu ɗaukaka masu daraja za su fidda walakantattu sai Allah ya ce walillahi izzatu wani rasulihi wani mumini a gaya musu kuma a gaya wa 'yan ƙasa ko ina suke masu ganin cewa ƙasansu ne sai Allah ya ce walillahi izza ɗaukaka izza da buwaya ba ta kowa ba ce ta Allah ne kullin lahin shafa'atu jami'a ceto kuma na Allah ne gaba daya ta Allah ce gaba in Allah ya ga dama sai ya ɗaukaka wanda ya ga dama فإن العزة لله جميعا فإن العزة لله جميعا لو كتا دبوايا جبادي بانا قوة بنا نواني ني الله تولنا الكلمة da Abdullahi dan Salul ya faɗa akwai wanda ke kusa da shi sai zai zaidu da ya dawo sai ba mai gidansa labari ko koyi ba manzon Allah labari cewa ga abinda abdullahi ɗan salul ya faɗa saboda kawai wurin shan ruwa rikici ya tashi ya ba kalman da bai faɗa ba akan manzon Allah ba zagin da bai yi ba ga sabon manzon Allah ba zagin da bai yi ba ga mutanen makka to kaga da wannan zaka iya gane munafiki yanzu haka akwai wani wanda yake jira duk wani mai mutunci duk wani mai daraja yana jira kawai a ɗan samu kuskuren kankan da an samu kuskure ya yi kuskure za ka ji irin kalmomin da yake fitowa bakinsa ai dama mutumin banza ne ai ɗan kaza ne ai ma ya yi kaza ai ya yi kaza dama neman yake neman can abin ya faru yana da gilli a cikin ransa to sai wani abu kankani ya faru ka rika jin maganganu ke da yana zuwa to da ka so mu ganin wannan ta auna shi a sahun zuwa munafukai ina so ne ku gane sura munafukai a hankali a hankali har a mu'amalar mu na yau da gobe a cikin mu za mu gane kuma shi munafuki ya ji hatsari akan kafin, domin munafuki da shi ake sallah da shi ake azumi da shi ake aikin hajji amma shi kafiri bai isa ma ya zo masallaci tare da ku ba shi sa manzo Allah ya fi tsoron munafiki kan kafiri saboda shi kafiri ya bayyana abokin gaba ne ga can aure amma munafiki tare da kai yake komai sai an kulla wani abu an yi mitin tsakanin al'ummar musulmi da abin da za a yi sai ya fita ya gaya wa kafirai ai ga abin da suka ce za su yi gashi gashi gashi gashi to Abdullahi dan Salul da yayin wannan kalma da aka gaya wa annabi cewa ya ce la in raja'ana ila al-madinati la yukhrijanna al'azzu minha sai annabi ya sa aka kira sai abdullahi kace kaza kace kaza kace kaza kace za ku kore mu a garin nan za ku yi kaza ce la ya rasulullah wallahi tallahi kariya ne billahi allazi la ilaha illa duk wanda ya faɗi wannan ya bin kariya ya bin sharri ana gane su da yawan rantsuwa munafiki zaka gane shi da menene yawan rantsuwa da ya sama faɗin wannan yana rantsuwa sai Allah ya sa a cikin Qur'ani ya halifuna na billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hum mimma lam yaralu saboda haka ya na billahi ma qalu suna rantsuwa da Allah cewa abinda aka ce nan sun faɗa wallahi ba mu faɗa ba wallahi ƙarya ake mana saboda haka duk wanda kaga yake yawan rantsuwa alama ce nawa na munafurci ko kuma akwai lokacin da za a tafi yaki ko na tabuka ko wani mai kama da haka su munafukan nan suka haɗa kai an ce su wurin goma sha suka yi nufi cewa za su je su kare manzon Allah su kashe shi za su tare raƙumin manzon Allah su kama manzon Allah su halaka shi sai Allah ya gaya wa manzon Allah sai annabi ya kira su ya ce ku zo ga abin da kuka faɗa ga shirin da kuka yi sai suka kama rantsuwa wallahi tallahi ƙarya ake mana ya halifuna billahi ma qalu sai Allah ya ce wala kad qalu kalimatul kufri hakika sun faɗi maganan kafirci wa kafaru da islamihim kuma sun kafurce bayan suna musulunci bayan sun yi kurci da kalmar shahada kuma daga ƙarshe sun yi kalma na sukan kalmar shahada sun soki manzon Allah sun zagi manzon Allah duk wanda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah kuma sai ya soki manzon Allah ya musulunta ya warware musuluncinsa yasa musulunci akwai babi na ridda akwai babi na musamman na ridda ga kalmar da in kayi yi zai warware maka kalmar shahada dole ne musulmi su kiyaye wannan Allah ya ce wala karkalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu kuma Allah yake sun yi niyya sun daura niyya sun yi dukkan shiri abinda ainihin wato ba samu ikon zakarwa ba sun nemi hanyar da za su kashe manzon Allah amma Allah bai ba su iko ba kaga kenan munafikai ne suna cikin mu suna tare da mu amma a zuciyarsu kafirci a bakin su ne musulunci kuma ba yadda zaka yi ba kai saka kore su a masallaci ba annabi ma haka yi hakuri da su amma ana gane su ta hanyoyi daban-daban to shi wannan Abdullahi dan Salul sai ya zo wurin manzon Allah sai ya rantsuwa cewa kalman nan da aka ce ya faɗa ya ce la'in raja'ana ilal madinati la yukhrijanna al'azzu minha al'azal lalle in mun dawo madina yan gari masu daraja za su kori baki kuma sannan yayi wani shiri ma ya sake yin campaign cewa za mu bi duk gidan da ake ciyar da su duk inda ake ba su dukiya sai mu sa a hannu a katse ciyar da su a taimako a yanki sai mu hana da ya zo gaban manzo Allah sai ya rantsuwa tsoya wallahi bai faɗi wannan magana sai annabi ya ce kenan kai zai da kawo labari kace ya zo ya faɗa to kar ka ƙara faɗin wannan maganar da ka faɗa ka kawo labarin da ba gaskiya ba kai abdullahi dan salo tashi an yadda da maganar ta kenan an karɓi maganar ta saboda yayi mai yayi rantsuwa shi ko zai sahabi ne na manzon Allah ya faɗi labari annabi yake tun da ba ke da labarinta ya zama to ba gaskiya ba sai ya haƙura zai ya dawo cikin tashin hankali da damuwa cewa wannan magana abdullahi ɗan salu ya faɗa yake ya allah ka san wannan munafuki ya yi wannan amma ga ya zo ya yi rantsuwa ya cika annabi da baki ya yi magana ya fi karya ya yi kaza har annabi ya yi da maganarsa allah ka wanke ni allah ka bani mafita sai dawo yana zaune sai Allah ya sauko da wannan sura sai ya tona asirin Abdullahi dan salut sai Allah ya ce idza ja kal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah kal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah Allah ya wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu sannan wallahu yashhadu innal munafiqina ta baka nan za mu je wani wuri ittabalu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun kaga kenan ittakazu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah hmm. sun riƙi wannan rantsuwa ya zamanto wani garkuwa saboda shi bawan Allah in an rantsa miki sai ya ga yanzu duk mutumin da ya zo yake maka wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa zaka yadda ko ba zaka yadda ba zaka yadda amma a zuciyarsa kanya yake ya zama ta irin rantsuwan shedan shedan da ya zo annabi adam in ba kuma ta cikin alqur'ani Allah ran ba kana tunawa wa qatamahuma inni lakuma la min da ya zo wurin ainihin wato annabi adam bayan Allah ya ce ya kai adam ga nan da kai da matanka aljanna komai ku ci wa ya adam uskun anta anta wa zawjuka aljannata wa kula wa kula min haythu shi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين saboda haka Allah ya ba annabi Adam daman ya ci komai cikin gidan aljanna amma ga wata itaciya ban da ita in ya ci wannan itaciya zai kasance cikin azaburai فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهيكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين saboda haka shi dan da ya zo sai ya sanya wa annabi adam wasu a cikin zuciyarsa domin ya kona musu asiri irin abin da Allah ya musu na sutura na rufa musu asiri shi yana bakin ciki da wannan saboda ya san cewa Allah ya ɗaukaka annabi adam ya sa mala'iku sun yi sujada wa annabi adam shi ko yaki kuma an jefar da shi an fidda shi da tsinuwa ya fita cikin gidan aljanna to yana hasada da ya dawo sai ya nemi ya halakar da annabi adam ta yadda annabi adam zai yadda da shi sai ya sanya musu wasu wasi وقال ما نهيكما an عن هذه mhm. illa an takuna تكونا ملكين أو min al-khalidin mace ya kai adam baka gani ba komai cikin aljanna Allah ya ce kafi komai naka ne amma wannan itaciya an hana ci kai baka da hankali ya kamata ka gane akwai wani sirri a itacen there is a secret behind akwai wani sirri da aka boye maka ba komai ya sa Allah ya hana ka cin wannan itaciya ba wannan itaciya itacen dawama ne duk wanda ya ci zai samu mulki na har abada saboda haka sirrin Allah ne anan ka je ka ci in ka ci za ka samu zaman gidan aljanna nan haka ka zauna kenan ba fita ba walatanci komai cikin jin daɗi sai ga annabi adam ya so mashakka sai ya mishi mai وقال سمهما ليس مجي da ya so mashakka wa kasa ma sai ya rantse wa annabi adam da matar sai ce billahi la ilaha illa huwa wallahi tallahi ina rantse muku inni lakum ala min nasi ni din nan gare ku mai nasiha ne nasiha nake muku nasihan wa nasihan shi kamar yadda wani wai ya je neman yarinya da dare shi da ita a lungu cikin dare wani malami ya zo wucewa ya same ta yana makale da ita kai kai da waye ce wai ni da wancan ce me kake mata nasiha nake mata nasiha yana mata nasiha nasihan wa annabi ya ce babu yadda namiji zai keɓe da mace su biyu na ukun su saiwa sai ke ɗan haka sai ke ɗan nasihan ke ɗan yake wannan to annabi adam bawan Allah da aka ce ana mishi nasiha kuma aka haɗa da rantsuwa da ya ga cewa inni la kuma lamina nasihin da ya ga cewa suna shaka wa qasama huma ya musu rantsuwa saboda haka rantsuwan sai ya sa annabi adam ya yarda sai dai ci itaciyar da aka ce kare ci yana ci fadallahu ma bi guru fadallahu ma bi guru falamma zaqa shajara falamma zaqa shajara بدت لهما سوآتهما وتفقا يقصفان عليهما من ولد الجنة الله يسألك كراسوني الله يسألك وناديهما ربهما الله يسألك ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين to annabi adam yayi magana da shi da matarsa mai suka ce ala rabbana zalamna لنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ana cikin haka annabi adam ya shiga nan ya fita nan shikenan fadal lahu mai ghurur sai ya fidda su daga wannan matsayi na jin daɗi gidan aljanna da ruɗu saboda haka yaro da su ya sa sun ci abin da aka ce kasu saboda haka ma falamma zaqa shajara lokacin da annabi adam ya kankana wannan itaciya badad lahuma sawatuhuma sai gashi ya yi tsiri ya zama tsirara haihuwar uwarsa tunkur mata samaga sai ga annabi adam na neman ganye kuma a gina aljanna don ya rufe al'aurarsa matan ma na neman ganye ina ce dan ana cikin haka dan kuma sai ya leko sai ya musu gwaro to shi abokin gaba haka yake in ka fada cikin wani abin da yake so sai ya dariya shi yasa kullum ka dinga addu'a Allah ya tsare ka daga dariyan abokanan gaba to ana cikin haka wana da rabbuhuma sai Allah ya kira su alam an hakuma an tilkuma alam an hakuma an tilkuma shajara Allah ya ce ban hana ku cin wannan itaciya ba ya kai annabi Adam da ya fata wa kuma inna shaytana lakuma kuma ban gaya muku ke dan abokin gaba ne gare ku ba mai bayyana gabar sa karara me suka ce qala rabbana zalamna adam da hawa'u suka ce kala rabbana zalamna na su biyu gaba daya yana tafiya da alifu tasniya mai nuna su biyu ne suke magana kuma addinin musulunci ya nuna cewa mace na da daraja addinin kirista cewa aka yi ita matan ta zuga shi sai ya ci wannan itaciya da ya zo ci sai mala'ika ya makure shi shi ya sa maza suke da wani alama a wuyansu ita ko ta ci da ta ci ta haɗiye sai ya zama mata jinin al'ada ba gaskiya ba ba ita ta zuga shi ba wa ya zuga shi ke dan kaga musulunci ya girma ya mata. sannan Allah ya ce da matan da annabi adam duk suka yi laifi shi yasa gaba ɗayan su suka koma wa Allah qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al ya Allah mun zalunci kanmu mun yi abin da ba daidai idan baka gafarta mana ba ka ji kanmu ya Allah za mu kasance cikin masu asara to kun ga rantsuwan kiɗan ko rantsuwan gaskiya ne to irin rantsuwan Abdullahi dan Salul kenan shugaban munafikai إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون Wannan آية هنا sauka. sai zai ya yi murna sai annabi ya kira ce Allah ya nuna cewa abin ka faɗa gaskiya ne shi ko Abdullahi ɗan Sulaim haka ne wannan sura ta tona mishi asiri saboda haka munafukai masu irin wannan ɗabi'a na kiyayya da gaba ga manzon Allah tsira da mintin Allah su tabbata gare shi ana gane su kuma su ne munafukai da yin munafurcin sai kai da kafirci hadisi na manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya tabbata hadisin Abu Huraira annabi Huraira radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ayatul munafiqi thalathun akwai wasu alamomi guda uku da ake gane munafiki duk mutumin da yake da wayannan abubuwa guda uku akwai alamar cewa yana tare da alamar munafurci tare da shi wa in salla wa sama ko da ya yi sallah kuma ya yi azumi ya ce shi musulmi ne in yana aikata ɗayan uku akwai alamar munafurci tare da shi sai da shi bai yi kama da wanda yake gaba da kiyayya ga ayoyin Allah da kuma manzon Allah shi ba za a ce zai dawwama a cikin wuta ba sai dai yana da alamar munafurci tare da shi in bai daina ba sai Allah ya kona shi da wuta saboda wannan alamar muna so mu ji su kuma mu kiyaye su don kar mu kasance tare da su dama amfanin wa'azi in ka ji kai ne ka yi aiki da shi kuma ka gyara wanda ya yi wannan magana shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na farko iza haddasa kazaba in zai bada labari sai ya karya duk wanda in zai kawo labari sai ya yanka karya alama ne na munafiki akwai wani ko cikin abokanansa wai shi sa ya ba da dariya ya ɗebo labarin da za a ba da dariya a yi ta dariya har cikin kai ciwo tarka yadda wannan ya zama shi da ɗabi'a ka annabi ya hana alamar munafiki ne idan haddasa kaza ba in zai ba da ainihin wato labari sai ya yi ƙarya mun gane alama ɗaya ko? kana yi ba ka yi to in ba ka yi gida ma ka dena in dama kana yi kenan ka dena in ba ka yi kuma alhamdulillah ka tsira wannan ba alama ba ce ta mumi wa idza wa'ada akhlafa alama na biyu in yayi alƙawari sai ya saba duk wanda yake alƙawari ya saba alama ne nawa munafiki in jiwa in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ko 'ya'yanka kaka musu ƙarya kada kai wa ƴaƴanka me ƙarya akwai abin da muke wa ƴaƴanmu koya musu ƙarya ne sun suna ƙanana za a zo a yi sallama a ƙofan gida a ce je ka cewa babanka ana sallama da ya shigo ya samu baba sai baba yi bako sai ce je ka cewa bakon bana nan in ka je ka ce wa bako babanka baya yaro kuma da ya zo ya samu bako ce baba ya ce zan ce maka baya ne. haka ne ko baka ba saboda yaro bai iya mai ba bai iya karya ba yanzu da ya dawo kuma bako sai ya tafi an zo sallan azhar a masallaci sai hadu da alaji alaji na je gidan da zo an ce ka ce a zuwa gaya mini a ce ka ce baka ne yaro ya zo ya ce min baba ya ce yanzu in ce baya haka ya gaya maka ka san yaran da na zamani wallahi ƙarya yake bai wallahi bai zo ba wai zai kare kansa kuma me yaran ƙarya da ya dawo gida sai kira ɗansa ya tanko misali na wannan zo nan daga yau in na zo in aka zo ba ko ya zo ƙofar gida in ya zo aka ce ka zo ka yi sallama ka same ni in na ce ka je ka ce ba na nan kada ka ce baba ya ce ba na nan ka je ka ce kawai ya nan ka ji ko ce na ji baba sai ya rike baba baya baba baya ko oh! ya rike wannan saboda dama bai san karya ba yanzu wa ya koya miki karya jama'a babansa ya koya miki ne haka Allah ya ce ya miki haka tarbiyya ya kamata manzo Allah ya ce muru abna'akum bis salati lis sab'i ƴaƴanku sun suna shekara bakwai ku koya musu sallah kuma ku koya musu gaskiya alaikum bis-sidq fa inna as ya hadi ila al-birr wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqa wa iyyakum wal-kadhib fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa la yazalu ar-rajulu yakdhib waya ta harar kaziba hatta ya kaza inda lahi kazaba manzo Allah ya ce na umarce ku na hore ku da yin gaskiya gaskiya yana shiryarwa zuwa ga kyautatawa kyautatawa na shiryarwa zuwa ga gidan aljanna bawan Allah ba zai guce ba yana gaskiya yana kirda don yin gaskiya kowa ya san shi mai gaskiya ne sai an rubuta shi har a lauhin mafu a wurin Allah cewa wani mai gaskiya ne yanzu mai ba wa buhari najeriya shugabanci aka ce najeriya sai ne eh, ban ji ba najeriya sai ne sai ne gaskiya da Allah kuɗi ya ba shi kuriya so nawa yana faduwa so uku ko so hudu amma yanzu kowane ɗan najeriya ya ce kai mun gaji da ƙarya abinda muke so kawai najeriya sai ne gaskiya saboda haka ya mai girma shugaban ƙasa ka ji tsoron Allah abinda ya baka wannan matsayi shine gaskiya al'umma sun yi da kai mai gaskiya ne kuma ka tsaya akan wannan gaskiya kai ta aiki da gaskiya kuma gaskiya zai taimake ka har zuwa ga Allah Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani taqullaha ku tsoron Allah wa kunu ma'as-sadiqin ku kasance tare da masu gaskiya duk inda masu gaskiya su ku neme su saboda haka ka koya wa ɗanka gaskiya ba ƙarya ba na hore ku da yin ƙarya ƙarya na shirarwa ga fajirci bawa ba zai gushe ba eh? na hane ku da yin ƙarya ƙarya yana shirarwa zuwa ga fajirci bawan Allah ba zai gushe ba yana ƙarya yana yin ƙarya sai an rubuta shi a wurin Allah ne makarici ne akwai da yawa daga cikin mutane har shugabanni sun rike matsayi a ƙasa an san su amma da sun yi magana kowa sai ce me yake ne ke kaza ne? a'a inda yake muku Allah ɗaya ne ku yadda amma duk abin da zai faɗa ƙarya yake haka ne ko ba haka ba wala duk inda masu ƙarya suke kar ku yadda da su kuma kar ku taimake su kuma in sun tsaya zaɓe kar ku zaɓe su domin duk wanda ya zaɓi makareci to zai kya ƙarya gaskiya duk wanda ya goyi bayan ƙarya kuma zai gani a ƙwarin tuwonsa iyyakum wal annabi ne faɗa manzo Allah abin da ke cewa ku zaɓi waɗanda kuke ƙaunarsu su ma suna ƙaunanku khiyaru wa immatikum allazina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum zaɓaɓɓun shugabanninku su ne waɗanda kuke ƙaunansu in kun gansu kuna musu addu'a Allah ya saka da alheri Allah ya yi albarka Allah ya yi kaza su ma kafin su zo suna muku addu'a Allah muku albarka Allah muku albarka shiraru a immatikum a shararen shugabanninku shugabannin da ba na kwarai ba su ne allazina ku, kuna kin su wa yubghidunakum su ma suna kin su kun ki su su ma sun ki su in kun hange su suna zuwa sai ku ce ga dan banzan na zuwa shi ma sai ce ga zan je wurin yan banzan kuna tsine musu su ma suna tsine muku Allah ka raba mu da irin wannan shugabanni annabi ne ya faɗa kada ku yi mubaya'a wa shugabanni saboda abin duniya ku bi su saboda Allah ku yi musu ta'a saboda Allah ku yi musu addu'a saboda Allah ba saboda abin da za su ba ku ba saboda haka ku kiyaye ƙarya idan mutum aka san shi da yawai ta ƙarya ko gaskiya ya faɗa wallahi jama'a suke ƙarya ne saboda ya saba da yawan ƙarya kuma in ba amma in bai in bai daina abu bai tuba ba sai ya mutu yana makareci kuma duk abin da zai gaya maka sai ya sa ƙarya alama mai kiran munafurci saboda haka manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce alamar munafurci guda uku ne a wurin musulmi in yana ba da labari ya yi ƙarya in ya yi alkawari ya saba haka yake wannan shine alama wa iza mina kana in an ba shi amana kuma ya ci amana duk mai cin amana alama ce ta ne ta munafurci manzon Allah tsira da mikin Allah tabbata gare shi hadisin Abdullahi dan Amr yace arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan duk wanda ya samu wayannan ɗabi'o'i guda hudu shi kan in ka samu ya haɗa wayannan ɗabi'o'i tare da shi munafiki kenan tataccen munafiki kuna so ku san su na'am wanda ke da wayannan ɗabi'o'i guda hudu manzon Allah ya ce tataccen munafiki ne wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun min an-nifaq in ko bai hada su gaba ɗaya ba sai dai yana da ɗabi'a ɗaya cikin hudun to yana da alaman ɗabi'a ta munafukai tare da shi hatta ya da'a sai ya tuba ya dena na farko shi ma yayi kama da hadisin da ya gabata iza usmina kana in an bashi amana sai ya ci wa iza haddasa kadhaba in ya bada labari ya karya wa iza ahada ghadara in yayi alƙawari yaudara a cikin sa akwai yaudara wa iza qasama fajara idan yana husuma sai ya fajir duk inda aka ba shakuri hakuri ba zai hakuri ba wanda ya haɗa wayannan gaba ɗaya alama ce ta munafiki tsare amana na ɗaya daga cikin alamar imani cin amana alamar munafurki, cikin mutanen bani isra'ila akwai wani bawan Allah da ya karɓi loan lamuni na jirhami ko kuma dinari dubu wanda ya bashi jirhamin ko dinari yake kawo shaida sai yake wakafa billahi shahida ban da shaida Allah ya ce zama shaida ya ce to waye zai zama to garanto kafilinka wakafa billahi kafila ya ce Allah ya ce zama kafilin sai dauko dirhami ko dinari dubu ya bashi yace je ka tunda ka ce Allah ya tafi ran da suka yi alƙawari zai dawo tsakaninsa da bawan Allah nan kogi ne teku kuma sau ɗaya jirgi yake tashi ya tattaro kuɗin don ya cika wannan alkawari sai zo samu jirgin ya tashi ina ya Allah ina ya ma'aiki ji mata ya rasa yadda zai sai ce to ya Allah ka san na ɗauki lamuni kuma na ce kai ne kafili na hankin kawo shaida Allah kai ne shaida gashi na zo jirgi ya tashi wannan bawan Allah kuma yana jira na in ta musu wannan amana ya Allah ga wani kututturen itace sai ya dauko sai ya fasa itacen sai ya dauko dinarin nan dubu ya sa a leda ya daure ya rubuta wasiƙa ya ce wannan bawan Allah ga kayan kayanka dukiyanka nan na aiko zuwa gare ka ban samu abin da zai ɗauko ni in kawo maka da kai ya daure ya sake a cikin ruwa ya ce ya Allah ka isar da wannan sako saboda kai ne ka na kuma kai ne ke da sai juya ya koma gida wancan bawan Allah ya zo bakin kogi jirgi ya zo ya leka sai ga wannan mai amanan bai sauko cikin jirgi ba sai ce to haka amanan dan adam yake alƙawarin kenan da muka yi da shi suke to shi kenan na dogara ga Allah tun da yake yayi kafilin sa Allah ne shaidan sa Allah ne na barwa Allah ya juya zai tafi sai ga wani kututturin itace a ruwa yana zuwa sai to bari dauki wannan kututturin itace dama gidana babu abin ainihin wato dafa abinci in je in yi faskare a gida ko mata sa samun su dafa mana abinci yana daukan wannan itace wannan ba ta ya bane ba hadisi ne na manzon Allah manzon Allah ya ba da labarin ana daukan itacen yana zuwa gida yana faskare sai ga wani kunshin wasiƙa a cikin leda yana buɗewa sai ga ainihin wato dinari dubu sai ce Allahu akbar وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا ya ɗauka ya karanta ya ce lalle na yadda wannan bawan Allah ya sanya Allah shine kafilinsa Allah shine shi kenan ya ɗauka ya rike kudinsa safi ne zuwa sai wannan bawan Allah ya hau jirgin ya ce bai dogara da cewa kudin nan ya isa ba bari ya dauki kudin ya kawo musu yana zuwa yana sallama sai rungume shi ita ne ka turo da sako na yace a ka turo ma da komai ba ga kudin ka nan na kawo ma yace a ke wallahi kaji kaji kaji a cikin itace ga yadda aka yi ga yadda aka yi sai yusu jira ya godiya wa Allah yace wakafa billahi wakila wakafa billahi shahida kike koma da kudin ka Allah ya kawo yace yi dama na dogara ga Allah amma kada ya zama wannan ya zama ko ya iso ko bai iso ba na san Allah zai isa da shi amma dai in zo in ƙara isarwa hannu da hannu muka yi da kai ga dalilin da ya sa ban zo ba na rasa jirgin saboda haka a cikin uwa musulmai alkawari abin tambaya ne mu yi kokari mu kiyaye alkawari mu yi kokari mu tsare ainihin wato amana Muna kai suna da da yawa kuma gane suna da wahala sai ka yi da kyar da kyar ka gane suna da wuyan gane amma in ka bibiyi hadisan manzon Allah kuma ka bibiyi wayannan ayoyin alqur'ani za su ƙara tona musu asiri a gano yadda suke daga ciki ne ko a sallah a masallaci Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a rayatar da zai yi kalzibu biddi a rayatar da zai yi kalzibu biddi ya yake fadalikan lazi ya du'ul yadi sannan wala ya hutu ala ba'amin miskin Allah yake fawailun fawailun lil musallin to zuwa ne ne allazina hum an salatihim sune waɗanda ba sa yin sallah akan lokaci shi dai ya hada salloli gaba daya kuma in ya tashi sallah ma zaka gane shi wai za qamu ila salati qamu kusala Wai za qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wala yadhkuruna Allah wala yadhkuruna Allah illa qalilan kada mu cika ku da ayoyi da yawa ku bari sai gobe mu gan su yadda suke a fili in Allah ya Allah ya kai mu gobe kuma sanya albarka cikin mu daga nan sai mu dauki tafsirin a hankali a hankali a hankali muna addu'a Allah mu da cikin sarki ya sanya albarka cikin abin da muka gabatar kurakuran mu Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora Allah ya sanya albarka shugaban mu na Najeriya Allah ya ba shi lafiya Allah ya dawo mana da shi gida lafiya wannan jihar ta Adamawa Allah ya sanya albarka Allah ya sanya albarka Allah rama cika mana addu'a ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اجعلنا من الذين تدري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعوهم ان الحمد لله رب العالمين